بسم الله لا أنواع الناس إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يكونوا الذين أطعنا لكن أولئك هم المؤمنون أقول ذلك الدنيا ونسلم ما سواها فأنها تقوها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها أقول إيماني التي قد أفلح المؤمنون أقول إذا زكاها الله فالشرك أتاك

وكتاب العقيدة على كتاب الذي جمع الأنوار السابعات لآيات الجامعات جزء ديوني مركز تفرغ لمشاكل التي الثمانين تفرغ لما يقال من آيات الدرس من آية 190 إلى 200 وإذا آية داوود وما لك أن يفكر بعد أن يفكر بعد أن Sebab itu, Miwai dan Arif tinggal saja. Jadi, sekarang aku yang suka lagi sama Anya Mengi, sama dia dan sama sama sama Anya Mengi. Baiklah, sebab itu, Inna Fisran Fisra Mawati wa al kita wa Kila Kila Ilmu wa Nahari ಅಂತ shin muna tare da ku a wajen tara annaba na taqaddama yas'aluna Allah an yaqiyahum azaban nar masu hankali suna neman Allah ya tsare su daga azabar wuta shin kai ma na roƙon haka shi ma kina roƙon haka Allah ya tsare mu daga azabar wuta A da goma idan an ce an tsare mutum daga wuta ya ce kuma kenan وهذا السؤال هذا يتضمن سؤال الجنة إن كنت سبحانك فقنا عذاب النار يا لا تسمي لك عذاب النار ومسي أن يكون كنا يعني ما الجنة أبو نشاء kami kena benar rumah saya satu saya tak pernah saya tadi berbeda ini itu Abu Dhabi saya anda tidak begini Tuhan riwayat saya ala الجنة أنا سبحانك فقنا عذاب النار sun gabatar da neman tsaki daga wuta to wata gina ma maka ma ya zungu ala kawai shadid min azabillah yana da masana da tsananin tsoron azabar Allah ba koya ko ya Allah ka ba mu su ba sai sai subhanaka faqina azaballah dan haka mu ka fara shafi أتوا إن الآية أقول إثبات الربوبية منين الربوبية ثبتت أن شيني مهلكي شيني مبايع وشيني أنا تندق ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الربوبية ربنا ربوبية إنك تدخل النار فقد أنزل الإيمان أبو الألف التكبر القلب على بداية الإيمان مو معنى كل جسد مرتب إليه لإيمان والدعوة إلى الإسلام وتذكره كالإرواء والمسلمين ابتداء على صلى الله عليه وسلم ويذكرها لمن ذكرنا صلى الله عليه وسلم ربنا إننا سمينا مناديا ينادي بالإيمان لإنك وقد آمنوا بربكم فآمنا ثم بكل كل da ta al'adu wa da kuma ana koyar da إليهم الآخر haka aka haka muke kuma wa ta jama'a abu na talatin da takwas dalilun ala an في قوله أولاد فإن كان تكفر والله عنده حكم الثواب في لكون ذلك الثواب الذي أعطاه من فضله وكرمه لأنه جواب كريم والله عنده حكم الثواب ولأن مرتبة الجواب لا كان ألا كلماتك إنما تألف يوم نعم، الدكان أبناء الذين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فراشة أن الله صلى الله عليه وسلم تباشر يقول لا يغرنك تسأله الذين كفروا من الله أبو نحن الدين إثبات صفة الكلام tabbatar da dukkan magana da Allah ya yi wa magana abu na mutum da daya a wasu alaƙa yawa gida ana wani kuɗi ta kanu ne gudun duniya da abin da yake cikin da abin da yake cikin duniya Gracias. صلى الله على محمد وآله وسلم ولم يكن إيمان من الخارج من الثمانين تقول لكن كما إن آية وحول ولكن misali Allah bai kuma da wata farkon ayar sai dai an bata nisa a can ƙarshen ayar ayar ƙarshe ma sai da ta bata nisa Allah bai kuma da wata farkon sunan da ke yi wannan sunan kuma bakwai Bismillah wani kuma sai Allah ya fata ne nisa to haka da kana ta bin sura abban da wannan aya ta farko da aya ta biyu a Allah ne kuma da kuka a aya ta uku ko aya ta uku kenan yawa atu nisa sallallahu alaihi wa sallam ati wa atu nisa sallallahu alaihi wa sallam فلو على للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء للنساء إذا يكون نساء فوق اثنتين الرجال قوامون على النساء وهل هو يتكلمون على كلماتك يجي سوى يستفتونك قل الله يؤتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين kada an bata mata mata mata to wai da wannan suka ce kike karantar da mu kafin mu fara shiga ne kike karantar da mu lakin ba tura tana karantar da mu a cikin mata haƙoƙin wa haƙoƙin mata daga cikin haƙoƙin matan babban shi ne abin da ya shafi gado yanzu muka sani a jami'a ba a ba mata gado ya za ta girma da wuta ya bai ba da abin da suke cikin jami'a ke lirrijali nasibu min mata kalwa jami'a yan uwa wata kuma da uwa yau ba ya ko mu ba da kuma ne haka kuke uwa ita ba sai Allah ya yanka mata haka hmm yan uwa da uwa kuma Allah ya yanka mata zai zama kenan babban abin da suna suke karanta da mu hakkin mata wajen ne wajen gano hakkin mata wajen sadaki Allah ya ce wa amin nisa'a saduqatihim sabila Allah ya yi mana suka ya kwace wa mata yanki sannan kuma da su ne kyau su zamantakewa Allah ya yi mana suka ya jaddada wannan cikin suwan nan sannan kuma haka yanzu daga cikin abubuwan da kuma sai magana a kai ta yi magana a kan dangantaka da kuma abin da ya shafi shayarwa da abin da ya shafi rubuta mana wanda zai zama sirkinka to da wata wata mata za ka yi aura ba sai ke ba da aura ba surar ta yi magana sannan kuma har yanzu surar ta yi magana akan rabuwa da kuma sulhu da za ka samu tsakanin miji da mata yana kasancewa in zama ya dan dane a daga samun fuskan daka to ya za ya samu sulhu ita matan ya za ta yi fassarar da wani hakkinta dan dai ta samu zama tare da mijinta ha ah, wa in mar'atun sabat da ba'daha nushuzan أو عيرابا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا يا ذا يكون جاء هو كده جماوية Surar ta kawo ne da za ta yi tsakanin mazaje tare da mata. Kamar yadda surar ta kawo da maganar marayu da kuma hada cikin dukiyar maraya idan Allah ya jima da suka ya tsoratar lalle wanda ke cikin dukiyar barayi tun daga nan duniya suna cikin wuta ne a cikin cikin kuma gobe kiyama za ta komi da wutar sayi Allah bai girma da kuka ya sani cewa atu wa atu ya dama amwala ku ba mu marayu da su dukiyoyin ku kaga duka wannan yana da kuka cewa ke ana raba ne ana raba gado wa bisalli ya dama hatta idza balagu nikaha fa in alantum minkum rushdan Allah ya farfaru ilayhim amwalahum ku ba su dukiyoyin ku duka wannan yana da kuka ana raba gado ce ba kamar da muka gina shi a gargajiyance da cewa gidan gado gidan baba ba a rabawa saboda na raba na samu farraka mutuwa abin da Allah ya raba mun ji kuma za ka raba ka walakin wannan sura tana tabbatar mana da sha'anin gado wanda dukkan Qur'ani babu wanda ke magana gado sai wannan sura sai a wannan sura ko kuma ta sannan kuma har yanzu ta yi magana sannan Allah ya ko kuma ka iya gaya ma wanda in ba zai gina ka ba ka gaya ma wanda in ya gaya ma zai yi dole shi ne a asali mara amin ku munkara ba ne wa shi ku yi duk wanda ya ga sun ka yi ya kawar da shi da hannun shi in ba zai iya ba ka zo misali kada sai ka gaya ma wanda in ma ba za ka iya ba shi kenan sai ka yi a zuciyarka wannan shi ne dai maratin masu kyau da an mutum ne sha Allah zai samu cikin nasara da ba idan ka zo ka fallasa a cikin mutane kuma maimakon ya zama ya mutu da wani zai zama barna ina ke da